أريد أن أخالفكم إلى cewa in ce kar ku yi sabo ni kuma in je yi sabo ina nufin cewa kar ku tauye mudu ni in je in tauye mudu da kuɗi na ba ina nufin kar ku ɗauye sikeli ni kuma in je na ɗaure ɗauye sikeli shi yasa sai ka faɗa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ayyuhal ma la taf'alu ya ku wayanda kuka yadda Allah Allah ne don me yasa kuke fadan abin da ba ku aikatawa kabura mabdan an taqulu ma la taf'alu yayi girma a wajen ubangiji ku fadi abu kuma ba za ku aikata ba kun zama fitila kuna haska mutane wato kuma kuna kona kanku ba za ku umarci mutane wato ku umarci mutane da kyakkyawan ayyuka ba bayan kun hana mutane mummunan aiki ko kun ku je ku aikata munana me yasa ba za ku hana mutane bayan ku kuna karanta littafi mai tsarki ayoyi wato suran alqur'ani mai girma afala ta'qiluna ba za ku hankalta ba ku gane abin da kuke yi nan ba kyau kana ya qaum ya ku mutane na ra'aytum in kuntu ala bayinatin min rabbi ba ku gani bane baya bai bayyana a gare ku ba ubangiji ya bani daga ba ku gani abin da rizqan hasana ashe adalla ashe annabi shaibun Allah ya bashi arziki kaza in ka zo kana gaya wa mutane in kana kula yanzu ce ha ah, ai dan bai samu bane talauci ne da dame shi ah talauci ne da dame shi yake magana to Allah sai ya sa annabi shaibu shi ma akwai kuɗi akwai kuɗi kaga in yayi magana tunda bai yi ba zai ce to ni ma ina da kuɗi in na ga dama da sai na yi amma kun gani na bari to amma inda kula ne za da bai samu kudin ba ne da ya samu shi kenan kuma gaskiya ne akwai waɗanda ustazan da in sun samu kudi wallahi wani ba za ka ƙara ganin shi akwai ustazin da za ka ni na san shi in ni ya samu kudi to ya daina kiran sallah amma ran da ya brok ba kudi za ka ji ya zo ya kwada Allahu Akbar to ya shiga kula kenan eh ana watsa masa kudi ya samu zai ga ya baya na ce ya ce wallahi <laughs> ya yi tafiya kun gane ko to galibi psychology waɗansu mutane haka suke amma bambanci da annabawa su annabawa ko da kuɗi ko ba kuɗi su Allah umarni ne na Allah suke yi ina fata an gane balle kuma annabi shayihu mai kuɗi ne ina fata an gane